Ya Mustapha ya ɗaga hannu da niyyar marina amma fafe ya dakatar da shi. Da gudu na koma ɗakina ina kuka. Ban ma san lokacin da mama ta dawo ba. Ina cike da ƙuncin nan ƙawata Ramna ta shigo. Ke, lafiyarki? Shi ne abin da ta faɗa tana buga bayana. Na tashi zaune ina dubanta da kumburarrun idona. Ban wani bata lokaci ba na koro mata bayani tunda ni da ita ba ma ɓoye wa juna sirrinmu. maimakon na ga damuwa kan ta sai aka san haka ai wallahi gwara ki cire fada a ranki dan san ba ku dace ba kin ga fa yanzu KB yake faɗa min yayi wa wata ciki an kawo masa baby, yanzu irin wannan mijin zaki aura ban gane ba ki yi min gwari-gwari na faɗa dan san ban fahimce ta ba sai da ramla ta sake maimaita min sannan na gane Nan wani sabon kukan ya kuɓuce min, maimakon ta rarrashe ni a'a, kawai sai ta ta ɓata fata. Ana cikin haka ne kiransa ya shigo, sani shi ɗaya ke da irin wannan ringin ɗin, ya sa na ɗaga kiran ko sikirin ban kalla ba. Ga na a ƙofar gidan naku mai gadi ya hana ni shiga. Jin muryarsa cikin damuwa, sai na ji tawa damuwar na barazanar ɓacewa. Ko kallabi ban tsaya sakawa ba na dire daga bed na fice. A tsakar gida na gamu da Mubashir ina jin yana tambaya ta ina zan je kafata babu takalmi kuma ba mayafi amma ne masa banza. Ina isa bakin gate mai gadi ya tare ni yana cewa Hajiya umarni oga Mustapha ya bayar kan cewa kar na sake na bare ki fita sannan wancan ma ya ce kar a bar ya shigo. Ja ka bani wuri in ba so kake na mare ka ba. Na faɗa ba tare da na duba yawan shekarunsa ba da na ga bai da niyyar ja ne wani ƙu dole ya kauce min na fita. Fahad na gani ya Fahad yana gani na ya sako daga kan mashin ya nufo ni. Ya buɗe baki zai yi magana na wanke shi da mari. Sai kuma na cakumi kwalar rigarsa ina jijjiga shi. Cikin kuka na so magana. Had, me na yi maka ne yaraka? Dan me? Akan wani dalili za ka je ka yi wa wata ciki ta haifa maka ɗa? Ni me na kashe maka ne? Me yasa baka yi min cikin ba madadinta? Ka san yadda nake mahaukacin son ka kuwa? Ka san yadda soyayyarka da kishinka ke a zazzalar zuciyata? Cikin fita hayyaci nake maganar kafin kuma na shige jikinsa ina wani sabon kuka. Daga baya na ji an wani fusko ne, babu zato babu tsammani na ji kawo. Tunan na soma gani dishi-dishi, ko kafin na koma normal na ji saukar muryarsa mai kamar aradu. tunda kin hauka ce, ai sai ki je yayi miki ciki banza wacce bata san ciwon kanta ba wuce maza gida ya karasa faɗa yana wani hankaɗa na saura ƙiris na ya bugi ƙaton get. Allah ya min sa'a Ramla ta yi saurin taro ne. mama wacce yayarnesa ta fiddo ta waje ta yi tsaye tana kallon ikon Allah yadda mu mubashir ya kama Fahad sai jibgarsa yake kamar wanda Allah ya kawo mama Kina gani yana dukansa ki masa magana kar ya ji masa ciwo. Na faɗa ina mai zubewa ƙasa cikin gunjin kuka. Duk yadda Fahad ke mayar da martani da kuma ƙoƙarin kare kansa, Mubashir ya fi ƙarfinsa. Mai gadi ne ya shiga tsakaninsu mama kuma ta sa baki sannan kawai ya rabu da shi. Idan Mubashir sun kaɗa sun yi ja kamar garwashin wuta. Haka ya zubo min su yana wuci babu shiri na miƙe na nufi ciki ko ta kan Fahad ban bi ba. A tsakar daki na zauna dirshan Hawayen ma ji na sun ɗauke ni har sajimamin wani takaici zan yi. Na cikin da fara da yi wa wata ba ni ba ko kuwa na Mubashir wanda ya zaƙe a lamarin da bai shafe shi ba. Cab! Wai da gaske wancan direban gidan ku ne? Ko dai shi ma soja ne? Ya Mustapha yake yi wa aiki. Ramla ta faɗa lokacin da ta shigo. Kanzil ban mata ba ta ci gaba da cewa ba dan an yi mana baiko da kebi ba. Aida na shigar da takarduna. Ganin za ta ƙara min takaici ya sa na shige toilet ruwa na sakarwa kaina ba tare da na cire kaya ba. Tsawon lokaci ina a tsaye idona a limshe sai hoton abin da ya faru. Na kashe famfo na fito daidai nan na ci kaina ya sara ban sake sanin abin da ya faru ba. Sai tashi na yi na tsinci kaina a gadon asibiti. Da mabacca na fara yin tozali fuskarsa cike da yanayi na tausayi da rashin jin daɗi. Kin tashi? Na ji muryar mama kusa da ni sai a lokacin na karkato kaina saitin inda take zaune. bari na kira likita. A cewar shi yana mai fita. Daidai don ya Mustapha da kuma Ali suka shigo. Cikin sakan uku na ƙara ƙarewa Ali kallo. Kyakkyawan namiji ne son kowa don bai da makusa amma sam ni dai bai min ba. Ya cikin naki? Muryarsa ta katse min tunani. Ban iya buɗe baki ba sai idona na ɗan juya sai na ga ya saki murmushi kamar a mafarki. Sai ji na ya shafi gefen fuskata. Ƙurar idon Mubashir a kanmu, wanda ya dawo shi ya dawo shi da Dakto tuni yanayinsa ya canza. Zan iya hango tsantsar takaici a ƙwayar idonsa. Dakta ya zo ya fara yi min tambayoyi abinda nake ji yanzu. Na girgiza masa kai kawai alamun ban jin komai sai kawai ya fita. Ya Mustapha ne ya tambayi Ba'asima mu ta ce a bar zancen kawai tunda dai mun samu ta farfaɗo. Shi kuma ɗan banzan yaron can fa, haka kuka bar shi ya tafi? Sai da mama ta kalle ni kafin ta ce am. Alamu dai sun nuna kamar Mubashir ya ji masa ciwo a hannu shi ne, shi ne na ce ya biyo mu asibitin a duba shi shi ma. Wannan karan Ali ne ya yi magana, dole na ɗauki mataki a kai, amma yanzu dai ba wannan ne a gabana ba. Fata na ta warware tunda dai ina son a gama komai na aurenmu tunda Mishin zan je yi Kamaru. Da mamaki a fuskar mama amma sai ta shanye shi. Sanin Ali abokin Mustapha ne gun aikinsu guda. Mubashir dai ne dai ne da ba a saka shi a cikin zance ba ya ce wani aure kuma. Sai a lokacin Ali ya dube shi sai kuma ya maida dubansa gaya Mustapha ya ce abokina ba kai masu bayani ba mu je sergeant yana na. Ya Mustapha din ya faɗa yana mai duba wayarsa. Ali ya fiddo kuɗi ya ajiye a gefen kaina suka fi fice Mubashir ya bi shi da mugun kallo kafin ya maido hankalin shi kaina. Me kike ji yanzu? Ya jefo min tambayar a dake ban ba shi amsa ba sai harara da turo baki gaba. Ba ta jin komai ƙila dai ƙarin ruwa sun ida gida za mu je. Mama ta faɗa tana murmushi Mubashir ya sauke ajiyar zuciya yana mai ci gaba da kallo na. Tsabar takaici na limshe ido ina tunanin Fahad ɗina ina tsoron ya Mustapha da baƙin abokinsa Ali su yi masa wani abin. Tuna irin dukan da Mubashir ya masa ya saka na ƙara jin ɗaci a raina har ban san lokacin da na ce mugu sai kuma na fashe da kuka wiwi ke Lafiyar ki? Mama ta yi saurin tambayata cikin kuka na ce mama ina son ganin Had don Allah a kai ni ɗakinsa. Tana an sallame Tuna an sallame shi an tura shi an ɗora shi malama, don haka ki nutsu baya asibitin nan. Mubashir ya faɗa yana mai ƙarasowa kusa da ni, ya riƙe min hannun da aka saka wa ƙarin ruwa cike da takaicinsa na kai bakina na gutsura masa cizo. Tamkar wata mahaukaciya haka na dinga cizon duk inda na samu a jikinsa hatta ƙirjinsa. Duk yadda ya so kuma na tsaya na nutsu kamar yadda na lura amma na ƙi ba su haɗin kai. har sai da na cire robar ƙarin ruwan. Duk wani saurin ƙarfi na na tattara na ture shi baya cikin rashin sa'a kuma ni ma sai na sai na biyo shi na faɗi kan ƙirjinsa kaina ya bugu da kansa. Mu Mubashshir kuwa da mugun sauri ya rintse ido jin azaba ta ratsa kwanyarsa don buguwa ya yi da ƙarfen gado. Na yunƙura da ƙyar na tashi zaune kan ruwan cikinsa. Ya saki ƙara da sauri na dire na zauna a ƙasa ina kallon yadda goshinsa ke zubar da jini. Mama da likita suka shigo a tare hankali tashe. Sai zan na lura ashe mama ta fita. Inna lillahi. Ta jima ciwo ko? Likita duba min kwanyar duba min kwanyarta kar dai a ce ta taɓo Mama ta faɗa tana mai nufar Mubashir wanda tuni ya tashi zaune. Ni lafiya ta lau kuma gida nake son zuwa. Na farta cikin kuka. Sai da aka yi wa goshinsa bandeji ne ma likita ya duba ni kafin mu dawo gida. A falo na zube ina ta zuba wa Papa shagwaɓa sai dai ba bata je ko ina ba naji yana jaddada maganar ya Mustapha. Yayanki ya ce min abokinsa na son ki kuma da aure, don haka zan ba ku dama ta biyu ke da Fahad. Ko ya kawo kuɗin aurenki ko kuma shi Ali ɗin ya kawo. Za a ɗaura aure in Allah ya so bayan kin gama karatu sai ki tare. Papa, ya Mustapha ya hana Had ya shigo gidan nan fa. yanzu ma sai da suka yi ta yin rikici da mai gadi. Na faɗa kamar zan yi kuka, Baba ya ce zan yi wa mai gadin magana. Tashi ne na koma ɗaki na kira Fahad, bugu biyu ya ɗaga Had, don Allah ka yi haƙuri abin da ya faru. Baba kuma ya ce na sanar da kai ya amince da aurenmu don haka ka kawo duk abin da duk abin da kake da shi a ɗaura mana aure in na gama karatu kuma sai in tare. Ban shirya aure yanzu ba, a ƙara min lokaci. Ni da kaina zan tsara yadda auren zai kasance, ba 'yan ku ba. Yana gama faɗa min haka kit yanke kiran. Wani takaici ne ya rufe ni ban san mene ne Fahad ke taƙama da shi ba. Duk wata hanyar tsiran mu sai ya daƙile ta. Na yi tunanin zai yi murna da hakan amma girman kansa daga tare shi sun sa ya watsa min ƙasa a ido. Karan farko kenan da na ji na tsani soyayyar mu. Tun ba yau ba na fahimci na fi son sa fiye da yanda yake so na. Na ja wata ajiyar zuciya ina jin wani abu na min yawo a jiki, yayin da kuma zuciyata ke raya min wani matakin da na tabbatar zan cutu, amma ƙila hakan ne kawai zai sa Fahad ya shiga hankalinsa. Fahad ba ƙaramar jibga ya samu daga hannun Mubashir ba, wannan ya sa ya kasa tuƙa babur ɗinsa. Ana cikin haka ne kuma rauna ta rugo da gudu tana sanar da su Sharifa, tana sanar da su Sharifa ta suma. Duka ta zuga da gunzuma har da shi, wurin cicciɓar ta nema ya fahimci kamar ya goce a hannu, don har sai da ya saki ƙara. Mama ce ta ba shi umarnin ya biyo bayansa hakan ya sa a asibiti aka duba hannun nasa. Bai wani jima ba kuma ya kira Kebi ya zo ya ɗauke shi, babur ɗin shi ma yana can gidan su Sharifa. Lokacin da ya zo ba ƙaramin tashin hankali Umma ta shiga ba. Ga jaririn da suka maƙala wa sunan Jamilu mai shegen kuka ne, duk sai Umma ta ƙi da rikicewa. Tambayar duniya ta yi wa Fahad amma ya ƙi sanar da ita gaskiya. A dole ta haƙura. Ta dai sun faɗa masa tabarma tare da nemo masa lemo mai sanyi. A gabanta ya ɗauki kiran Sharifa a yanzu. Yana kashewa ya dubi Umma ya ce, ina son na yi kuɗi ko don na nuna wa iyayen Sharifa ba su suka bai wa kansu ba. Kin ji wani rainin hankali wai su za su tsara yadda aurenmu zai kasance. To na ƙi na je ɗin kuma wallahi sai sun san ni suka wulaƙanta. Umma ta ce, a'a kar ka yi haka. Tunda dai kuna son junanku ai shi ne abu mafi muhimmanci. Ya tara numfashinta yana mai cewa wallahi tallahi ba su ga komai ba, sai yanzu ma ne zai fara wahalar da Sharifa. Sai sun yi da na sani sun zo suna ba ni haƙuri. Me za ka yi mata? Umma ta tambaya da tsoro a fuskarta. Kwantar da hankalin ki, ban yi mata komai ba. Kawai zan daina ɗaukar kiranta kuma ni ma ba zan kira ta ba, na san ba za ta jora haka ba. Sai a lokacin Umma ta samu nutsuwa. A can ɓangaren Mubashir kuwa da zarar ya lumshe ido hoton Ali yake gani yana shafa kumatun Sharifa. Ya ja dogon tsaki a fili yana jin tsanar gayan sai kuma ya saki murmushi. Tuna yadda moment ɗinsu ya kasance. Ya kai hannu ya shafi wurin da ya ji ciwo wanda ba don ya rasa control ɗinsa ba lokacin da jikinsa ya haɗu da na Sharifa to da tabbas ba za ta iya ture shi ba. Da wannan tunanin ya ɗan samu sassauci yana mai roƙon Allah ya nuna masa ranar da zai mallake ta. Rana zafi inuwa ƙuna, duk yadda na yi ƙoƙarin share fat na kasa kullum cikin tura masa saƙon soyayya da magiya a kan ya zo mu yi aure nake. Amma a wofi an tsikari kakkausa, ko kaɗan bai nuna ya ga ma na ba ballantana na sa ran zai ɗauka. Gefe guda kuma Ali sai baje min kolin nasa sanan soyayyar yake. Kullum cikin bazata yake min kyaututtuka tun ban nuna ko bana nuna komai har na fara jin daɗin su. A duk inda ya samu sarari yakan zo gida mu yi hira ko kuma ya je can makarantar mu. A lokacin shan iska wani sa'in restaurant muke zuwa mu ci abinci in ban da ra'ayi ya kawo min komai. A sannan hankali muka fara shakuwa da shi har ta kai in bai zo ba zan ɗauki waya na kira na ji dalili, amma hakan bai sauya son Fahad a zuciyata ba yana nan daram. Muna tsaye ni da Ali yana bani labarin lokacin da suna sabbi a aikin soja, ya ce ina faɗa miki Habibati, mun ci kwakwa, abinci ba da zafinsa muke ci kuma ba a zaune ake yi ba a'a. Muna motsa jiki in mutum ya kawo daidai farantin abincin ne ya damƙa ya ci. Na ƙyalƙyale da dariya na ce ai kuwa ni ba zan iya aikin soja ba. To ya kake yi ka ƙoshi? Ke da na ga ba za a ƙware ni kawai na dinga zuba abincin a aljihu. Ai kuwa nan ma dariya na ƙara yi. Ɗaukowar da zan yi maka da ido da Mubashir wanda a yanzu na ɗauke shi tamkar yaya na tsabar yadda mama ta jawo shi a jiki. Don hatta abinci ma tare da ahalin gida yake ci. Sabba za ka ɗauka ba ne ba don tuni an kawo ma wani sabon direba. Shi baya aikin komai sai zuwa Imam Malik in ya dawo ne yake koya min karatu. A take da zuwa ta zo min, murya na ɗan rawa na ce ya Bashir. ba mu da tazara sosai na san ya ji abin da na ce kawai sai gani na yi. Ya limshe ido kafin kuma ya buɗe su ya ƙure ni da su. Kafin ya soma takowa har ya iso salama a bakinsa ya miƙa wa Alhanu suka yi musaba tare da gaisawa. babu karatu ne? Ya tambaye ni bayan ya duba agogon hannunsa. Tabbas na san da an shiga aji amma na ki faɗa wa Ali don ban so ya tafi. Saboda in yana min hira ina mantawa da damuwata. Eh, a'a ban sani ba. Na faɗa a ɗan rikice. Mubashir ya shafi gemunsa wanda a yanzu yake samun gyara kuma ya ƙara fito da kyawunsa sosai. An kira ni ne an ce baki shiga aji ba ko zan san dalili? Ya sake watso min wata tambayar sai na ɗan saci kallon Ali wanda da dukkan alamu bai ji daɗi ba. Yanzu zan shiga. Na faɗa da sauri ina juyawa saboda yanda Mubashir ɗin ya kafe ni da mayan idonsa. Ina taɓa ƙafafuna na haɗewa kamar zan faɗi. Har yanzu ina jin idonsa a jikina. Bayan tafiyar Sharifa, Mubashir ya ɗan yi gyaran murya ya ce don Allah ka bar zuwa nan saboda hakan zai taɓa karatunta da ƙimarta musamman in ka dubi kayan jikinka. Ali ya dubi kansa, kakin soja ne yake sanye da su, ya ɗan haɗe rai ya ce mai kayan nawa suka yi, ba su yi komai ba. Mubashir ya faɗa kafin ya shiga cikin makarantar ya bar Ali nan tsaye, shanye da mamaki. da Da ajinsu ya wuce ya tabbatar ta shiga kafin ya je ya zauna zaman jiranta, da ya ga lokacin tashi ya kusa, ya kira sabon direba ya tabbatar masa martani yana kan hanya. Kwas ake amma saman na ya kasa nutsuwa ina tsoron faɗan ya Mubashir ɗin wanda a yanzu ya kasance malami na mai koya min karatun addini. Ana gama darasi na fito ina raba ido don yadda zuciyata ke bugawa nan ya tabbatar min yana nan bai tafi ba. Ga ni a nan. Na ji muryarsa a bayana, na ɗan zabura tare da jiwa muka haɗa ido. Muƙut na haɗe yawo kafin na ce ashe ba ka tafi ba. Mm. ba ki so gani na ba ko? A'a ni ban ce ba. Tun yaushe Ali ya zo nan? Sai da na sinne kai kafin na ce bai jima da tafiya ba. Ki ɗago ki ban amsa. Ƙin ɗagowa ne saboda na san muddin na yi masa ƙarya zai gane in dai muna kallon juna ne. Zip ɗin jakata na zuge na ciro waya ina ƙoƙarin kiran direba amma ya fige ta. Hakan ya sa na ɗago, a take tsoronsa ya rufe ni, ganin idonsa sun yi ja. Murya na ɗan rawa na ce, zan kira direba ne, ga shi a can yana jiran mu. Sai kuma ya soma tafiya, na take masa baya har muka isa ina kallonsa ya miƙa wa direban kuɗi. Ya ce, ka shiga taksi. Sai kuma ya karɓi ki ya buɗe mota ya zauna. Jikina ne ya ɗauki rawa. Rabon da na hau tuƙinsa an fi wata uku, amma ban da zaɓi. Haka na je na zauna a gaba ya figi motar kamar zai tashi sama. maimakon ya ɗauki hanyar gida sai kawai na ga ya ɗauki wata tuni idona suka ciko da ƙwalla amma ban ci komai ba kamar yadda shi ma ya yi shirin sai hucin da yake fitowa daga ƙasan zuciyarsa mun yi tafiya mai ɗan nisa kafin mu isa wani wurin mai ɗauke da itace da yawa a hankali ya yi fakin ya fita ya zagayo ya buɗe mun, na fito da ƙyar duk ko'ina inuwa ce ya nuna min wani dutse ya ce zauna ban musa ba na zauna ɗin Murya ɗan da ke ce, kin san abin da ya sa na kawo ki nan? Na girgiza kai. Ya dafe saitin zuciyarsa ya ce, don na baki wani labari ne mai kama da naki, wanda ya shuɗe wasu shekaru. Labarin wani kamilin saurayi da wata budurwa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.